Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci talatin da kuma 60. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara da noman da dalol da kuma niya ko kuma BOA afrik zango na 200.5 a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa rediyo Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe yaushe akan BOA Hausa.com ko sashin Hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau talata 19 ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin mulkin gurguzu a ƙasar Venezuela amma cikin lumana. shugaban na amurka donald trump ya ce wasu jigajigan jami'an tsaron amurka sun ci amanar ƙasa lokacin da suka kwatanta amfani da wani tanajin kundin tsarin mulki su tsige shi sannan sojojin indiya hudu da 'yan bindiga uku na daga cikin mutane tara da aka kashe jiya litini a wani ƙazamin faɗan da aka yi da bindigogi kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa dubban mutane sun tsere daga garuruwansu a jihar neja a najeriya ko me ya zafi mutane ne dai suke ta kinnafin mu suna ta kashe mu dan uwa a yanzu ga haka an kashe mani dan uwa na haka kuma za ku ji cewa jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta ce za ta ci gaba da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu biyo bayan hukumar zaɓe ta inec ta ba da umarni a ci gaba da kamfe ɗin sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya amma kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A wani jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ga masu ruwa da tsaki ciki har da sojojin Venezuela ya yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin mulkin gurguzu a ƙasar ta Venezuela. Ya ce Amurka na neman a kafa sabuwar gwamnati a Venezuela cikin lumana. To amma kuma ta bakinsa ba za a kau da yiwuwar amfani da duk wani zaɓi ba. Trump wanda ke Miami a lokacin ya yi kira ga sojojin Venezuela da su yi watsi da duk wani umarni daga shugaba Nicolas Maduro su kuma amince da tayin ahuwar da shugaban majalisar tarayyar kasar Juan Guaido ya masu wanda Guaidon shine kuma Amurka da kasashe wajen hamsin suka amince da shi a matsayin shugaban kasar. Trump ya gargaɗi sojojin Venezuela cewa muddin suka barar da wannan dama ta ahuwa a ta bakinsa ba za ku sami gabar fita ku hau tudun mun tsira ba ba mafita gare ku kuma ba abun da za ku yi trump ya kara da cewa za ku yi asara sosai gabanin wannan jawabin da trump ya yi ga al'ummomin venezuela da amurka fadar shugaban amurka ta white house ta ce amurka na sane da inda jami'an sojin venezuela da iyalansu suka ɓoye kuɗaɗe a faɗin duniya Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya ce wasu jigajigan jami'an tsaron Amurka sun ci amanar ƙasa lokacin da suka kwatanta yin amfani da wata gyara ta shekara ta 2017 ta kundin tsarin mulkin ƙasar wajen tsige shi a yayin da kuma suke shirin fara bincikensa kan yiwuwar ya yi karan tsaye ga shari'a. Trump wanda a lokacin yake wurin shakatawarsa ta mara lago da ke gabar ruwa a jihar Florida. ya cicciki tsohon mukaddashin hukumar bincike ta FBI Andrew McCabe wanda ya gaya ma wani shirin gidan talabijin na CBS News mai suna 60 Minutes da daren Lahadi cewa da shi da mataimakin attorney general din Amurka Ross sun tattauna kan yiwuwar amfani da gyara ta 25 ta kundin tsarin mulki wadda ta amince mataimakin shugaban ƙasa da sha biyar daga cikin mambobin majalisar zartaswar ƙasa su ayyana shugaban ƙasa a matsayin wanda bai iya gudanar da ayyukan shugaban ƙasa ba wanda hakan zai sa mataimakin shugaban ƙasa zama muƙaddashin shugaban ƙasa makabi ya ce mai yiwuwa trump ya aikata wani babban laifi lokacin da ya kori shugaban hukumar bincike ta fbi james comey a watan mayu na shekara ta 2017 lokacin komi na jagorantar binciken alakar kwamitin yakin neman zaben trump da kasar rasha game da zaben shugaban kasar amurka na shekara 2016 sojojin indiya hudu da 'yan bindiga uku na daga cikin mutane tara da aka kashe jiya litini a wani kazamun faɗan da aka yi da bindigogi lokacin da jami'an tsaron indiya ke farautar waɗanda suka shirya wani mummunan harin kunar bakin wake wanda ya sanadin mutuwar wasu dogarawan tsaro arba'in a yankin kashmir na kasar indiya wanda har ya dada zafafa tashin hankali tsakanin india da pakistan faɗin ya ɓarke ne bayan da 'yan bindiga suka buɗe wuta kan wata tawagar sojoji yayin da ake gudanar da wani bincike a wani ƙauyen da ke daura da inda wani ɗan ƙunar baƙin wake ya gwabje motarsa da wata tawagar dogarawan tsaro a makon jiya cikin waɗanda abin ya rutsa da su har da wani ɗan sanda da kuma farar hula 'yan sanda sun ce 'yan bindiga da aka kashe ɗin mambobin ƙungiyar ja'ish eh, muhammad ne wadda ta yi ikirarin kai harin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya umarci 'yan sanda da sojoji su gasa aya a hannun duk wanda ya nemi ya karkatar da zaben shugaban kasar Najeriya wanda aka ɗage. Hukumar zaben mai zaman kanta INEC ta sanar da daren ranar Juma'a cewa za a jinkirta zaben da sati guda 'yan sa'o'i gabanin lokacin buɗe rumfunan zaɓe ma masu kaɗa ƙuri'a wajen miliyan 44. hukumar zaben ta inec ta ce za a gudanar da zaben shugaban kasar a ranar asabar mai zuwa a yadda kuma za a gudanar da na gwamnoni da majalisar dokokin jihohi a ranar tara ga watan maris tana mai nuna matsalar ta raba kayan aiki ne da yake jawabi a wani taron gaggawa na jam'iyyarsa ta apc a abuja buhari dan shekaru 76 ya zargi inec da gazawa sannan ya yi gargadi ga duk wani mai shirin sacewa ko kuma lalata akwatunan zaɓe da cewa hakan ka iya janyo marar halaka yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ya kammala wata ziyara ta kwanaki biyu mai cike da tarihi a ƙasar pakistan inda ya shaidi wani sa hannu da aka yi na saka jari mai yawa irinsa na farko da saudiya ta taba yi a pakistan na dala biliyan ashirin baya kuma ga sakin 'yan pakistan wajen dubu biyu da ke gidajen yarin saudiya shugaban pakistan arv albi ya ba da lambar yabo mafi girma da ake baiwa farar hula a ƙasar ga yariman na saudiya bayan kammala ganawar. Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu inda 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa sun tayar da wasu garuruwa sha bakwai a cikin ƙananan hukumomin rafi da shirero da ke jihar Neja a arewacin Najeriya. yanzu haka dubban 'yan gudun hijiran na zaune a wasu sansanoni da ke garuruwan kagara da fandogari kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na mustapha nasiru batsari da kamina A lokacin da na isa sansanin 'yan gudun hijirar a wata makarantar firamare da ke cikin garin Kagara hedikwatar karamar hukumar rafi na tarar da tarin mata da yara ƙanana da ma wasu daga cikin masu gidajensu. Sunana Usman Usman mutane ne dai suke ta kinnafin mu suna ta kase mamu dan uwa a yanzu ga haka an kase mani dan uwa na. To ina maganan zaɓe tun da gashi ana batun zaɓe ne. To a maganan zaɓe ka mu ka haje in ja a nan cikin gari a same mu a dan kauda mu a gefe kamar yadda muka taru a nan a fito da akwati in zai yiwu haka a mamu haka amma ba zai yiwu ba mu ɗauki jama'an muna mu ƙara mai da su a daji wallahi bai yiwa yanzu gani karin kaina ina da mahaifi ina da mahaifiya ban san inda suke ba. sunana abubakar imamu na fara kasa gudun hijira ya kawo mu mutanen da muke can gaba ɗaya a kulliyomin ba ma samun kwanciyar hankali kullum a cikin daji muke. sunana aisha usman hana wanka eh, daga hana wanka gudun hijira bara isa koro mu gara mu zo cikin gari mu zo mu samu ceto kila a cece mu a gaje mu. to sai dai duk kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger kan matakin da suke ɗauka game da lamarin 'yan bindigar ya ci tura domin kuwa na yi ta kiran lambar wayar kakakin 'yan sandan jihar dsp abubakar ɗan inna amma bai ɗauki wayar ba sannan na aika masa saƙon text message kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani a halin yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta jihar niger ta ce ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijirar kamar yadda shugaban hukumar alhaji ibrahim inga ya yi karin bayani. mun ba su kayayyakin abinci da su tabarmi da barguna kuma gwamna ba da umarni kuma maza maza mun kuma je mun duba. amma kun san adadin yawan mutanen da ke gurin nan. ba za mu yi saurin gaya muku adadin da suke wajen ba idan muka ba ku alƙaluma yanzu an jima yana iya canjawa. domin sanin makomar waɗannan 'yan gudun hijira akan jefa ƙuri'ar su a zaben ranar asabar mai zuwa kuwa na kira jami'in huɗa da jama'a na hukumar zaben zaben mai kula da jihar Niger Malam Ibrahim Abare sai ya ce a yanzu kwamishinansa baya gari amma idan ya dawo duk matsayar da suka yi zai sanar da mu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha. To daga batun rashin zaman lafiya bari mu leƙa fagen siyasa inda jam'iyya mai mulki a najeriya ta ce za ta ci gaba da yakin neman zaɓe biyo bayan ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu zuwa ranar asabar 23 ga wannan wata ga wakilinmu nasiru adamu el hikaya da cikakken rahoton jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta ce za ta ci gaba da kamfen biyo bayan ɗage zaben shugaban ƙasa da yin majalisar dokokin tarayya zuwa ranar asabar 23 ga watan nan the electoral body has no right to stop campaigns contrary to the Shugaban APC Adams Oshimole ya karanta wannan matsaya a jawabin bayan taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar da ya samu halartar shugaban Muhammadu Buhari da uban jam'iyyar Ahmed Bola Tinubu gwamnoni da 'yan majalisa inuwar jam'iyyar. Oshimola ya ce jam'iyyar ta buƙaci gwamnati ta kafa kwamitin bincike don gano ko akwai wanda ya zarmiya. Hakanan jam'iyyar ta mara baya ga umarnin shugaba Buhari na ɗaukar matakin ba sassauci kan duk wanda aka samu da awon gaba da akwatin zaɓe ko aikata wani abu da zai kawo rudani a lokacin zaben. Mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma Aino Abdulkadir ya ce akwai buƙatar rungumar ɗage zaben a matsayin ƙaddara da kyautata fatar gudanar da zaben cikin salama. Domin wannan abun ba aikin shugaban ƙasa ne ba, ba aikin jam'iyyar APC ne ba, na shirye-shiryen zaɓe ko kuma shirya lokuta da kayayyakin zaɓe. Lafurin ita jami'ar APC ita ke gwamnatin tarayya ita ke da hakkin ba da kuɗi kuma ta ba da kayan aiki. Abin da muke kira tun da abu ne wanda riga ya faru. Sai a dubi abin da ya fi kasa alheri da zamantakewa alheri na 'yan Najeriya. shine a rungumi kadara cewa wani abu ya faru ya zama to darasi ya ta kuma zaɓe ta ƙasa a gaba wajen tsara waɗannan zaɓuka da kuma ah, su kansu jam'iyyar siyasa su ma a hore su da zaman so abubuwa cikin lokaci. Wani matashi ma ɗan APC da ya halarci taron daga bayan fage, Umar Yawo Muhammad Julde na BSO ya buƙaci dukkan masu zaɓe su kare ƙuri'unsu. Idan an kaɗa kuri'a mutum ya tsaya, ya raka ya jira ya kuma saurari abun da zai biyo na sakamako. Saboda hakan zai ƙara ƙarfafa abun wadda wani ba zai iya zuwa ya canja muku abin da kuka zaba ba. Kana fargabar cewa za a iya samun magudi ne a zaɓen? eto eh a najeriya dai ba yanzu aka fara zabe ba an dade ana yi kuma ana ganin da abubuwan suke tafiya mutane su za su kare abunsu kuma su ba jami'an tsaro cikakken haɗin kai da ya dace wanda zai sa mutane su kwantar da hankalin su abinda suka zaba kada zo a canja musu hukumar zabe dai nata bangaren ta nuna ba daidai ne yan takara su ci gaba da kamfen ba duk da ta ce ta san yan siyasa ba sa shiru nasura da mailika marar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Nasiru. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha hudu na dare. Ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Wannan abu ya saba doka. Ba yanda za a yi a ce za a yi zaɓe. A gama shirin zaɓe cikin shekara hudu. A zo ranar zaɓen sauran awoyi kaɗan zuwa ga zaɓe a cikin daga. ba mu wanda suke cewa za su iya suna ganin ko za a kada wannan gwamnati shi yasa na ce tatsuniya an tsorata ne domin an ba jam'iyyar pdp ta fito da ƙarfinta kuma tana da nasara ga wannan zaɓe Jama'a ku da wannan lokaci da mu da kowa na sabon shirin tsaka mai wuya. Muhawarar yau kan ɗage zaben Najeriya ne. To kamar da aka sani damun zaton yau za mu dawo muna magana sakamakon zaben da ya kamata a ce an yi asabar din da ta wuce amma kamar da duk duniya ta sani yanzu an dage wannan zabe saboda haka kan wannan dagewar za mu yi muhawara ba ta da bata lokaci ba bari in kai ku Abuja na haɗa ku da wakilin mu a can Nasiru Adamu Hikaya Nasiru wa kake da shi yau ina tare da mutane biyu da suka shafi ah, kamfen ɗin shugaban kasa na manyan jam'iyyu a Najeriya farko ina tare da umar sani kakakin kamfen ne na jam'iyyar pdp wato dan takaranta atiku abubakar wazirin adamawa sai kuma jami'in labaru na kungiyar kamfen din buhari wato buhari kamfen organization gidado ibrahim sarkin yamma bari mu fara da umar sani menene martaninka kan ɗage zaben nan ne da aka yi to na farko dai jam'iyyar mu ta riga ta ta yi jawabi ta nuna rashin jin daɗinta da wannan ɗaga zaɓe kuma ta nuna cewa wannan ɗaga zaɓen ya taho ne saboda jam'iyyar apc na mai mulki ita ne ta haddasa yadda aka aka daga zaben ta kuma sanya baki ta dinga takurawa kuma zaɓe domin ta tabbatar da cewa an daga zaben nan domin daga zaben tunda ba sun ga ba su shirya ba kuma suna ganin cewa jam'iyyar pdp ta kama hanyar kada su akan akan wannan zaɓe shi ya sa ta suka ɗauki wannan mataki na tabbatar da cewa zaɓen nan an ɗaga shi sannan an mai da laifin wato an mai da laifin ɗaga zaɓen kuma ga jam'iyyar mu wanda mu ba abin da ya shafe mu da hukumar zaɓe ba mu muka naɗa su ba ba mu san ma mutanen da suke hukumar hukumar ba amma aka koma ana kiran mu ana ce mu ne muka yi wanda duka mutanen da ke hukumar zaɓe a yanzu su suka naɗa su in ma an ce kamar amina zakari daga bangaren mu ne mu muka naɗa to lokacin ta ya kare sun ta sake naɗa saboda haka ba mu san ta yadda mu muka yi muka shigo ciki ba. Gida da Ibrahim ah, kana jin abin da shi Umar Sani yake faɗa me zaka ce? Ina ji ina ji ina ji. Eh. Na tsaya masa ne kammala tatsuniyarsa. Da ci gaba me me martanin ka kai ba maganar tatsuniya me martanin ka kan abin da ya faɗa. To martani na kowa ya ji abin da shugaban kasa shi kansa ya faɗa game da ɗage zaben nan. Kuma an ɗage zaben nan ne saboda akwai dalilai wanda dalilan nan kuma shi ma shugaban hukumar zaɓe ya faɗi wannan dalilansa kuma abin da za mu duba a nan shin daga zaɓen nan shin ya taka ƙa'ida ne ko ko ya taka dokar ƙasar nan ne to tun da bai taka dokar ƙasar nan ba ba wannan ba wannan shine karo na farko da ake da ake cewa za a yi zaɓe kuma a ɗaga ba don a lokacin gwamnatin su don wancan ai sai da aka fara zaɓen ma aka ce an dakata akwai jihohin ma da an fara zaɓe sai an sai da aka ƙara musu wasu satuttuka kamar kaduna da bauchi saboda haka abinda za mu duba a nan ba maganar kace da ce ba ne wannan abun ina ne hukumar zaɓe ta taka doka in kuma har babu to wannan shine daidai da abin da ya dace ba mu wanda suke cewa za su iya suna ganin ko za a kada wannan gwamnati shi yasa na ce tatsuniya wannan shi ne magana da muke ciki ma eh Umar Sani amma ina ina zuwa gida Ibrahim bari mu koma don ɗazu ya kamata da mun tambayi shi Umar Sani eh, waɗanne alamu ne eh, ya saka kuke cewa eh, APC ta ɗauka za a kada ita ne ya sa aka ɗaga zaɓe. yau da ya kamata a tambaye na farko ina so in ce maka wannan abun ya saba doka domin ba da za a yi a ce za a yi zaɓe a gama shirin zaɓe cikin shekara hudu a zo ranar zaɓen sauran awoyi kaɗan zuwa ga zaɓe a ce daga a ce wanda ba a saba doka ba ba wanda ya ce wani hukumar zaɓe ba ta da yancin ta ɗaga zaɓe amma tana ba da daman cewa za mu ɗaga zaɓe domin kada mutane su yi su kashe kuɗinsu ko kuma su ɓata lokacinsu su bar inda suke su zo jefa zaɓe an akan ba da lokaci a ce to wannan zaɓe ba zai yiwu ba saboda lokaci kaza da sauransu ne amma a wannan karon ranar zaben ana saura minti kaɗan nuwa ga zaɓe aka daga zaɓe kai ka san cewa zaɓen nan ba a shirya mishi ba an tsorata ne domin an ga jam'iyyar pdp ta fito da ƙarfinta kuma tana da nasara ga a wannan zaɓe. Gida Ibrahim bayan ji abin da shi Umar Sani yake faɗa cewa ba mamaki gwamnati ta firgita ne da wannan lamari eh, watakila duk da hukumar zaɓe ta ce babu wanda ya sa ta ta ɗage wannan zaɓe ita ce ta gaya dace ta ɗaga zaɓen nan. To ka ji babban an sama kenan. Sannan na biyu da yake cewa saka doka wace doka ne aka taka. wani dokar da ya gada haka. Na gaya maka cewa. Eh. Sannan kuma wadancan da su da suke wadancan da aka dinga sa zaɓe ana ana ana dagawa su wannan su kuma me suka yi. Ai sun bada wata ko ne ana ba kai ana da lokaci. Kuma bugu da ƙari wannan zaɓen an riga an da kuɗi da za a yi zaɓe kuma an faɗi ranar zaɓe. Saboda haka kowa ya ta'allaka ya shirya ga ranar zaɓe. Sai Ba waɗancan din ba sa ranar zaben ne? Amma ba ranar zaben yake daga ba. Ba ranar zaben yake daga ba. Na ga bambanci su nan. Ba ranar zaben yake daga su ba. Abin da ya shafi wannan abu shine har jama'an gari abin ya shafa. Akwai wanda suka yi tafiya daga kasashe da yawa domin su zo su yi zaben. kuma ba a sanar da su cewa wasu ma za su sake komawa domin da yawa mun saurari abin da suke faɗa sun haƙura in kan akan eh, game da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne akwai waɗanda ma za su ba da motoci su wanda za su hau jirage su wanda za su koma saboda haka wannan ka ci gaba da magana ka na jam'iyya a matsayin jam'iyyar ka maganar cewa waɗanda za su ba da motoci wannan wani jawabi ne da na to ai maganar da muke yi kana na ce wani doka ne aka taka madarin dokar da aka taka Muna ainihin na ce ta ta jinginar da maganar zaɓe sai wani sati wani doka ne aka taka har yanzu ka kasa bayani kana maganar doka kana so in gaya maka sashin dokan da aka da aka taka ne ko kuwa sashin eh, eh, idan za ka ce ban yi daidai ba na yi kuskure na tsari an ɓannatar da kuɗin jama'a an ɗauki kuɗin jama'a an yi tsari an ce za a yi abu rana kaza aka zo ba a yi ba an ɓannatar da kuɗi ko ba daga wanda aka yi ya jawo ƙasa asara ko bai jawo ƙasa asara ba ya jawo ma mutanen da suka shigo cikin ƙasa suka zo su yi zaɓen nan asara ko bai damu ba ya jawo ma makarantun da suka ɗaga lokacin yaransu don su koma ko bai jawo matsala ba. a gidado ibrahim ina so kamar a mana shin yaya wannan ɗage zaɓen zai shafi hasashen fitowar ko kuma hasashen ku da kuka saba cewa kuna da kwarin gwiwar za ku iya lashe zaben nan. Ai abinda wannan gwamnatin ta yi da abinda shugaban Muhammadu Buhari ya yi ba wai sai mun je muna wani talla ba kuma yanzu ma baya talla mai maɗi ne ke talla abubuwan nan a ƙasa suke kuma a zahir a suke wanda ya nuna tabbas inda ko yau din nan za mu tafi zaɓe za mu kayar da su ayyukan nan da ake faɗa an yi shin ne ka faɗi ayyukan kai baka san ba ka san da kake ba ina da sana amma ba ni ba ka san da kake ba amma wani mai zan ga maka wada eh ba fa ayyukan mana ne ne ka duba kai google ka je kai google ko a DCO ko campaign council ko ministry of information kin bayanin ka ya tambaye ka cewa kai bayanin ayyukan bayanin da nake yi kenan ba kai zaka sani ka je ka duba wannan yan Najeriya sun sani ai ya tambaye ni ne a'a malam wani aiki aka yi 'yan Najeriya suna An tambaye ni abin da yake ba mu kwarin gwiwa cewa za mu ci zaɓe ne. Eh, ko ba ta tambaye ni ba ne. To ba shi yake magana kai ba. In ko kai baka sani ba sai 'yan Najeriya sun sani. A ah, 'yan Najeriya ba sani ba. 'Yan Najeriya suna so su ci daga bakin ka. Saboda haka kuma wani aiki aka yi. Ni ne nan a matsayin mai lokaci a kulkuli domin ta faɗi menene aka yi. Saboda aikin da aka yi ba ka da wani bayanin da za ka nuna wani aikin da Buhari ya yi. Ibrahim. Eh, kaga wannan dage zaben za a iya cewa akwai waɗanda suke cewa ba ma yadda za a yi a dage zaɓe ba tare da sanin gwamnati ba eh, kuma shi shugaban muhammadu buhari ya tafi har daura domin eh, kada a lokacin da aka yi wannan sanarwar shine tambayar a takaice me yasa har yanzu kuke tunanin inda za a yi zaben nan za ku iya yin galaba ai abin aka yi a ƙasar nan mutane ko daga gurin fita wurin neman ƙuri'unsu mun ga irin yadda mutane suka sarbe mu mun ga kalamun mutane mun ji bayanai daban-daban da na cikin gida da na waje don gane da soyayyar da suke wa mai girma shugaban kasa Muhammad Buhari. Saboda haka magana cewa an daga zaɓe saboda muna ganin cewa watakila ba za mu kai eh, ita jam'iyyar ita ba ta kai labari ba wannan shi ne muke cewa sakin buzu. Yau, to umar sani pdp eh, ta yi mulki shekaru goma sha shida kafin eh, ta samu eh, kayi a dubu biyu da sha biyar menene ya sa kuke faɗa mana dalilan da kuke da ƙwarin gwiwar cewa kuma kuna za ku iya samun nasara na farko dai ina so nuna ce maka nuna muka cewa mu ne muka karfafa demokradiyya mun karfafa ko kama da demokradiyya mun yi zaɓe a zaɓen kuma mun ci zaɓuɓɓuka kuma mun faɗi wanda ya ba daman jam'iyyar adawa a lokacin ta zo ta zama ta samu mulki saboda haka a ko a wannan za a ba mu damar cewa eh mun yi abin da ya kamata kuma mun ba da mulki ba tare da rigima ba ba tare da tashi hankali ba an da mu kuma mun amshi kayi na biyu mun yi ayyuka wanda yana mutane sun gani da ana ce mana mu azzalumai ne ba mu san abin da nake yi ba muna cutar da jama'a to amma yanzu sai aka ga cewa a lokacin mu da yanzu bambancin ya nuna fiye da yadda baka zato a lokacin mu musamman buhun shinkafa dubu bakwai da ɗari jiya, ake sayan ta amma suna hawa buhun shinkafa ya koma dubu ashirin da ɗaya da ƙyar kwanakin baya ya dawo dubu goma sha shida. Na biyu su abu uku suka ce suka shirya za su yi. Na farko akwai tsari na tabbatar da cewa an samu tsaro. Na biyu sun ce za su hana cin hanci da rashawa. Na uku sun ce za su gyara tattalin arzikin ƙasar Najeriya. A duka wannan ukun da suka shirya makansu sun faɗi. tuma da lato gaishe ku malamai to za mu tsaya nan sai mun ga abin da hali ya yi a wannan asabar din mai zuwa idan an yi zaɓe muna sa ran watakila mu dawo mu tattauna ko kuma mu yi muhawara kan sakamakon shi idan kuma ba a yi ba to za mu sake dawa mu yi abin da muka yi yau muna godiya ga su bakin da malam nasiru da mulka ya gayyato mana da shi kansa muna masa godiya daga can abuja inda ya shirya mana wannan muhawara ali mustapha sakwatin ne ta da ku a washington dc mun ba ku lafiya. Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen a wani jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya ga masu ruwa da tsaki ciki har da sojojin Venezuela ya yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin mulkin gurguzu a ƙasar ta Venezuela ya ce amurka na neman a kafa sabuwar gwamnati a venezuela cikin lumana to amma kuma ta bakinsa ba za mu kau da yiwuwar amfani da duk wani zaɓi ba shugaban amurka donald trump jiya litini ya ce wasu jigajigan jami'an tsaron amurka sun ci amanar ƙasa lokacin da suka kwatanta yin amfani da wata gyara ta shekara ta 2017 ta kundin tsarin mulki wajen tsige shi a yayin da kuma suke shirin fara bincikensa kan yiwuwar yayi karan tsaye ga shari'a. sojojin indiya hudu da 'yan bindiga uku na daga cikin mutane tara da aka kashe jiya litini a wani kazamun fadan da aka yi da bindigogi a lokacin da jami'an tsaron indiya ke farautar waɗanda suka shirya wani mummunan harin unar bakin wake wanda ya yi sanadin mutuwar wasu dogarawan tsaro arba'in a yankin kashmir na ƙasar indiya wanda har ya daɗa zafafa tashin hankali tsakanin indiya da pakistan. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce ya umarci 'yan sanda da sojoji su gasa aya a hannun duk wanda ya nemi ya karkatar da zaben shugaban kasar ta najeriya wanda aka ɗage hukumar zaben najeriya mai zaman kanta inec ta sanar da daren ranar juma'a cewa an cinkita zaben zuwa asabar masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku yi sanan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cd da ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu na yau jim cook ni muhammad hafiz baballa ke cewa sai an jima.